صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci ne albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu ke anguwar gwiwa Isa a wannan gari na albarka na Sokoto a wannan musulunci namu da albarka da tasirin watan Ramadan yau muna asabar sha biyar da watan Ramadan a shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya na karatu a cikin suratul rum kuma karatun da karatun mu na jiya mun tsaya daidai kan aya ta goma sha shida daga cikin ayoyin wannan sura yau insha Allah za mu tsora daga ayar da take biya da ita ita ce aya ta sha shida sha bakwai ko ita ce aya ta sha bakwai kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa a cikinta subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun Allah ya ce subhanallahi ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah shi ne ma'anar subhan yana cewa masdar ne na sabbaha yusabbihu tasbihan ko subhana haka ko dai ake sabbaha yusabbihu tasbihan masdar din tasbihi ko ko ake sabbaha yusabbihu subhanan shi ma masdar ne na tasbihi to da haka tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna wa hina tusbihuna a lokacin da kuke shiga cikin yamma da kuma lokacin da kuke wayewar gari وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ما ابن كثير هاشي فسبحان الله حين تمسون معنى الله تعالى وانا آير يا تركك تنهج تنهج Allah ya tabbatar wa kansa tsarki sannan kuma cikin haka sai ya nuna ma bayinsa yadda su ma za su tsarkake shi da kuma ambace shi shine ta subhanallah idan haka faɗin subhanallah ya kunshi a biyu kamar da malam ibnu kafir ya nuna cewa Allah da kansa ya tsarkake kansa da kansa sannan kuma ya nuna wa bayi yadda za su yi masa tasbihi shine sai subhanallah kuma tasbihin su masa waɗannan lokuta masu muhimmanci farko ina tumsuna lokacin da kuke shiga cikin yammaci wa hina tusbihuna da lokacin da kuke wayewar gari walahul hamdu kuma godiya ta tabbata gare shi sun ma'ana haɗa subhanallahi da kuma alhamdulillah wasu na cewa abin da ake nufi da wannan shine cewa eh, a godiya ga Allah ga dacewa da yin tasbihi ba ka dacewa kai ma Allah tasbihi musamman a waɗannan lokuta da aka ambata a waɗannan ayoyi sai da muwafaka na Allah to na haka Allah ya cancanci kai masa godiya akan muwafaka da ya maka ta wannan tasbihi وله الحمد في السماوات والأرض كما شيك يبو يبو يا تبت غريش abin yabo a أبن يبو أهل sama suna godiya da yabo يبو الله dan halittun ƙasa suna godiya ga yabo ga Allah wasu suna yin haka ɗau'an bisa ga ɗa'a da miƙa wuya wasu kuma suna yin haka ala tilas na domin ko sun ƙi ko sun kafirce mu Allah to gaɓoɓinsa suna masu biyayya da godiya ga Allah wannan lokutan aka ambata hina tumsuna har wajen ruwa daga abdullahi dan abbas ya ce hina tumsuna ana nufin lokacin sallar maharba kuma rawaito sun fita cewa subhanallahi da ake nufi a nan, ana nufin salloli guda biyar ya kamana ku yi wa Allah tasbihi a waɗannan lokuta ana nufin ku yi ma Allah sallah a waɗannan lokuta hina tumsuna lokacin da kuke shiga yamma lokacin dare a wata ruwaya ta abdullahi dan abbas wata aka rawaito ta daga abu razin yana cewa ana nufin lokacin sallar magarba yamma ta magarba idan kadai ake nufi da tumsuna a wata ruwaya kuma tashi aka rawaito cewa yana nufin magarba da isha za ka kenan kaga wannan hina tusuna ta kunshi lokacin sallar magariba da isha ga waɗanda suka fassara subhanallah a wannan aya ana nufin sallah kuma salloli guda biyar salawatu wa hina tusbihuna da lokacin da kuke wayar gari kaga ita ce sallar asuba haka nan ma ku yi wa Allah tasbihi ma'ana ku yi wa Allah sallah kuma sallah ta farilla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muku yadda za a yi ita ce sallar asuba وله الحمد في السماوات والأرض كما هو الشهادة يقول سنتبت بريش أسمي لك سنتبت وانا جملة اعتراضية جملة أكد جدة ونسان أنا قاوة مغنى في الجدة وتمغنى لمن تنونا مسميهم منشن ونم مغنى من لا تفعل لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار هذا فاتقوا النار إذا جواب شردا لن تفعلوا ذاك تقريرا فإن لم تفعلوا فاتقوا النار idan ba ku yi ba menene musiba ku aka ambata ka abin watan aya inna Allah ya ce wa kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina tu bi suratin min mithlihi wa ad'u akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ba su shakku game da abin da muka wa da bawa mun daga alqur'ani to ku zo da sura in kun isa kuma ku kira wa duk waɗanda kuke iya kira don su taimaka muku gurin kawo sura da gaske kuke yi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane ya aiko sai Allah ya ce to fa in lam taf'alu in ba ku aikata ba to ku ji tsoron wuta fa in lam taf'alu fattaqun nar amma kaga tsakanin fa in lam taf'alu da jawabin da fattaqun nar da aka gitta jumlar walan taf'alu kuma ba za ku taba iya aikatawa ba da ta kira jumla i'tirabiyya sai aka gitta ta domin ta nuna muku muhimmancin cewa ba ma za ku iya aikata ba har ma kafin a kawo muku sakamakon a tabbatar muku ba ku ba to haka nan shi ma suka ce wannan jumla ce i'tirabiyya ya ka jerin magana fa subhanallahi hina tumsiruna wa hina tusbihuna wa ashiyan wa hina tusbihuna haka jerin magana amma saboda muhimmancin godiya ga Allah da kuma yanda alhamdulillah take a da subhanallahi da kuma sanin cewa waɗannan abubuwa ba sa yiwuwa sai da taimakon Allah kamar da malam eh, mai tasirin sabon ta tabatai ya fitar cewa an kawo wannan ne domin a nuna mutane cewa tasbihin nan da ibada duka ba sa yiwuwa sai da baiwa daga Allah don haka ita kanta yin tasbihin baiwa ce ta musamman wata ta kai ma Allah godiya a kai. Ba ka Allah ce wani hukumar cikin samawa tuwal ardi sai ya ce wa'adiyan, shi ne maraice. Daga ce ashiyan ya kunshi sallar la'asar wannan sallar la'asar ita kada yake ne amma wurare da dama an ce bil ashiyi sai ce la'asar da azhar amma ana mun dai aka keɓanta la'asar saboda azhar ta ka ta zo ta musamman shine wa hina tuzhiruna kaga hina tuzhiruna da lokacin da kuke shiga lokacin azhar kaga tuzhiruna kun shiga lokacin azhar kamar da ake cewa asbahana mun shiga safiya amsaina mun maraita aka nan shi ma yuzhiruna azhara ya shiga lokacin azhar dai da mudarinsa shi ne yuzhiru ko tuzhiru kada ka mana da lokacin da kuke shiga azhar haka ga wasu malamai musamman ruwa da aka rubuta daga Abdullahi dan Abbas cewa wannan na da cikin ayoyin da suka nuna lokutan sallah cewa ai sallah hina tumsuna sallar magariba ne wa hina tusbihuna sallar asuba lokacin da kuke wayar gari wa akiyan da kuma lokacin sallar da maraice kana da sallata wa hina tuzhiruna da kuma lokacin da kuke shiga lokacin azhar kuma na lagace a cikin salatu da dulufi shamsi da ga sakin layli wa qur'an al-fajr da ta shi ma a cikin salatu da dulufi shamsi ila ga sakin layli dulufi shamsi yana nufin lokacin azhar ya kusa azhar da al-asr ila ga sakin layli magruba da isha qur'an al-fajr shi kuma lokacin sallar asuba to haka suke kawo wannan haka wannan suka ce ya nuna lokutan tsalla na farilla an gane ko kuma suna cewa da shi ne amma da ba irin wannan yana zuwa da dama ana nufin lokutan tsalla wallahu a'lam na'am وَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit ma'ana Allah nan da ya nuna muku yadda za ku masa tasbihi da kuma wanda ya cancanci yabo daga ma'abota sama da ma'abota ƙasa shi kadai ya cancanci yabo gare su gaba daya shine wanda yukhrijul hayya min al-mayyit saboda kudrar da ikonsa yana fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma yana fitar da matacce daga rayayye yana fitar da rayayye daga matacce yana fitar da matacce daga rayayye malaman fasara sun yi kawo ibarori daban-daban kan me ake nufi da yana fitar da rayayye daga matacce kuma fitar da matacce daga rayayye to amma magana mafi inganci cewa duk maganganun da suka kawo fasara ce ta yi hudujul hayya min al mai. wasu kaje ana nufin dan adam Allah na fitar da ɗan adam rayayye daga abu matacce shi ne ruwan mani daga ruwan mani matacce ne tunda ba rayuwa ce ba amma da gare shi gashi yana matacce sai Allah ya fitar da abu mai rayuwa a cikin shi ne ɗan adam haka nan wa yukhrijul mayyita min alhayy kuma Allah yana fitar da matacce shi ne ruwan mani min alhayy daga abin da yake rayayye ne ɗan adam kaga wannan misali ya shiga cikin aya wasu wasu da buga misali da kwai suka ce Allah ta'ala yin rijul hanya min almayyit Allah yana fitar da rayayye shi ne tsuntsu daga matacce shi ne kwai Allah ku ne tsuntsu daga kwai wa yukhrijul mayyit kuma yana fitar da matacce shi ne kwai min alhayy daga rayayye shi ne tsuntsu haka ne wannan shi misali wannan misali wannan kuma misali haka nan suka ɗauke shi min babil ma'anawi rayayye a ma'anance akwai rayayye a zahiri da hissi akwai kuma rayayye a ma'ana akan ce rayayye da matacce shi ne rayayye wanda ke da haraka da motsi sai a ce maka zana da rayuwa abinda bai da haraka bai da motsi bai bunƙasa sai a kai da shi matacce amma mutum ya mutu ya zama matacce in yana rayuwa zama rayayye haka nan damba haka nan tsoro lokacin da yake tsirowa yake rayuwa yake bunƙasa ana kira shi rayayye lokacin da ya rena motsi ya kaskare ana kiran sa bakacce wannan ita ce rayuwa biyan akwai rayuwa ma'anawiya kamar rayuwa da Allah ke cewa ɗan adam musulmi mumini rayayye ne shi kuma kafiri bakacce ne ta tsagura ne da dama Allah ke buga misali ma ya tsawil a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات هذا احياء وانا نقول رايو ولا نقول رايو هذا ايماني ما في ايماني يكون رايو مرتا ايماني يكون مدرس ولا او من كان آه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات da za ka mun kana mayyitan wanda ya kasance matacce fa ahyayna ya muka raya daga matacce ana nufin kafiri matacce raya wanda Allah ya masa shiryar wanda ya masa da barkin madina to da ka kaga wasu suka gina akan wannan suka ce ma'anar yukhrijul hayya min al mayyit yana fitar da rayayye ana nufin rayayye a ma'anance shine mumini Allah ya kamata mumini min almayyit daga matacce ma'ana matacce a ma'anance shine ya samu uba mu kafiri sai Allah ya fitar da da mumini daga tsakansa sai zama da shi ba misali ne na yukhrijul hayya min al mayyit haka nan wa yukhrijul mayyit min al hayy kan kuma fitar da matacce daga rayayye da nufin matacce a ma'anance da kuma rayayye a ma'anance ma'ana matacce eh, kaga wa yukhrijul mayyit ya fitar da matacce kafiri a ma'anance matacce ne a ma'anance daga rayayye a ma'anance shi ne mumini daga za mumini ya aiko kafiri ma'ana kafiri ya fito daga sassan mumini wani lokacin kuma mumini ya fito daga tsatsan kafiri wasu fassara yi kudu jil hayya min al-mayyiti wa yi kudu jil mayyita min al-hayyi da irin wannan Za ka kowannen su duka ya eh, misalin ya yi haka nan tsoro shi ma Allah ya kan fitar da tsoro sun buga misali da abin tsoro abin tsoro ko shuka aka shuka lokacin da aka shuka ta daga wannan irin da aka shuka shi irin matacce ne idan aka shuka iri matacce ya tsirar da tsiro shuka ita kuma shuka rayayya ce saboda tana bukata tana girma haka nan Allah ta'ala ya kan fitar daga ita kuma ga gashi tsirar rayayye sai Allah ya fitar da iri matacce daga cikinsa to duk waɗannan mutane ne da ake kawo su duk inda yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij wa yukhrij al-mayyit min al-hayy tazo to ga irin waɗannan misalan malaman shekawa amma duka waɗannan min da duk wani abu da ke rayayye to Allah ya kamfutar da shi daga fatacce duk wani abu da Allah ke fitar da shi daga rayayye zai shiga cikin wannan hakanan Allah ya ce wa yuhyil arda ba'da mawtiha kuma Allah da shi ke rayar da ƙasa bayan mutuwa duk waɗannan Allah na kawo ne dan kan cewa shi ya tantance mu kuma shi ya tantance tasbihi da sai yana rayar da ƙasa bayan mutuwa da bayan ƙasa ta mutu menene mutuwar ƙasa shine duk hakukuwan da ke kanta su bushe su kakkare to ƙasa ta mutu Allah ya ce wa tsara al-arda hamidatan takan ga ƙasa busasshiya fa idza zana alaiha halma hatabbat wa rabat dan muka saukan mata da ruwa sai kaga ta tsaje shi ta motsa ta motsa kuma ta bunkuro shine rabat ta ɗan bunko ta taso yace innal a ahyaha da muhlim mota wanda ya rayar da ita to rayar da mata kaga wannan haka nan wani da yake cewa ومن آياته الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكل هذا الأرض الميتة أحييناها فسام تسيا متراية لإنسان هذا كنا سيكسا أبوان لكي سمن تبقى موشي تسامج إلى الله يتوقع مدى جهوة تسكرو تسكرعي والله كما يحيي الأرض بعد موتها ثم الله شكي راية حتى ما يموت وتا كذلك تقرأون خبر حتى أقدم kuma da ake fitar da tsiro daga ƙasa haka na za a fitar da kuwa da suke karyatawa haka na zo hadisi cewa za a yi ruwa bayan an busa tsiro na farko kowa ya mutu bayan wannan lokaci Allah zai saukar da wani ruwa wanda wannan ruwan shi ne zai fito kowane jiki zai fito zai zama jiki kunkuna, don har haɗu a cikin kaburbura iyaka da an busa ta wani biyu duk sai su tasu za ka Allah ce kamar yadda Allah yake rayar da shuka bayan ƙasa ta bushe in Allah ya soka mota da ruwa sai ta rayu to da zalika tukura nuna haka nan kuma Allah zai rayar da ita da zalika na kuma jil mauta kamar haka muke fitar da mutattu la'alla kun tazakkaru na'am Allah ya ce wa min bi anan Allah ya dinga jero mana ayoyi ma'anar ayoyi alamomi aya ita ce alama da haka Allah yana jero mana alamomi da ke tabbatar mana cewa shi kadai yake kuma shi kadai ya cancanci a bauta ma kuma shi kadai ya cancanci a yace yana daga cikin ayoyinsa alamomin da ke tabbatar da akwai Allah kuma shi kadai yake kuma ba shi da abokin tarayya shine an khalaqakum min turabin yadda ya halicce ku daga turbaya Hakanan alama ce ta iko da kudura da ilimi da hikima domin halitta yan adam akwai hikima cikinta akwai ilimi da kuma iko sai wanda ke da iko zai kuma ya halitce ku daga ƙasa turbaya thumma idza antum basharun tantashur na ya halitta asalin halitta ku daga turbaya tushen ku shine ƙasa da ita ya halitta asalin tushen jinsin ku annabi adam sannan daga baya ta yaɗa ku ya ta yaɗa ku shine summa idza antum sai ga kun waye gari taro yan adam ta shiru na kuna yaɗuwa ku yi nan ku yi can ga yi ga harka ga hankali da tunani da sanin abin da zai amfane ku ga kaucewa abin da zai cutar da ku ga kokarin fidda abubuwan da za su amfane ku duk wannan na da hikima ta Allah to yin haka ba kowa ya wannan ba sai Allah ko su kansu mutum sun yanta babu wanda ya wannan sai Allah wa min ayatihi

Allah ya ce wa min ayati hakanan yana daga cikin ayoyin Allah dalilan kadaituwar Allah kuma dalilan kudurarsa da ikonsa da iliminsa da hikimarsa shine an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yanda Allah ya halitta muku mata daga kawuna kaga saboda mai litaskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa zuwa gare su Allah bai halitta muku mata ba ba ku samu nutsuwa zuwa gare su ba sannan kuma matan da Allah bai halitta muku na jinsin ku ba da a ce dan adam Allah ya halitta musu mata jaka kaga ba za su zauna lafiya ba zai ji daɗin nutsuwa da zamantakewar ita ba amma Allah ya halitta muku mata kuma matan da min jinsu ku daga jinsin ku tasqulu ilaiha da ku samu nutsuwa zuwa gare sannan kuma alamai waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama. kuma ya sanya ƙauna da jin kai a tsakanin ku yanda da ba dan ya sanya wannan ƙauna da jin kai a tsakanin ku ba da shi kansa ba za a samu wannan nutsuwa ba kakan zauna da mace saboda kana ƙaunarta wani lokacin kakan zauna da ita saboda jin kanta da tausayi musamman ta girma da yara A cikin daɗe tare ko kana so ka rabu da ita in ka tuno da waɗannan abubuwa sai ka ga tausayinta ya kama wannan tausayin ce rike ku ku zauna waɗannan suna abin da aka rasa samun su da gurin mazanata biyan da mutum ya daɗe da mata an dai ba ta hanyar shari'a ta ce zauna ba hanya ce ta za ta samu babu na tattali iya ka mutum da take da abin sha'awa tare da ita a mutum da sha'awa da zarar wannan abin sha'awar ya kawo to ba shi da wani abu da biya ba haka tattali saboda ba a gina a kan shari'a ta Allah ba amma duk lokacin da aka gina a kan shari'a ta Allah aka yi aure aka hayayyafa aka dade ko da kuma ta ne abin da ake sha'awa daga gare ta ya fi kau da za ka samu akwai wannan sabbari wanda shi baya kaucewa to Allah ce wajen alamai na kuma waddatan wa rahma imamu sulli ya ce mawadda shi ne kauna rahama ita ce jin kai kuma dama haka ma na ta ga al'arabci kamar an fassara daga abdullahi nan abbas radiyallahu anhu da kuma mujahid kuka ce mawadda ina saduwa na jima'i shi kuma rahama shi ne ɗaya da haka Allah ya sanya tsakanin ku jima'i da ɗaya wannan matsalar ta yi amma wancan ta fi fitowa karara cewa mawaddatan ƙauna kuma rahmatan jin kai Allah ya ce inna fi zalika lalle cikin haka halittar da Allah ya muku na mata da kuma sanya nutsuwa gargata da kuma sanya muku nutsuwa ta hanyar waɗannan mata haka nan kuma da sanya soyayya da kauna da jin kai tsakaninku duk wannan na daga cikin ayoyi amma ba kowa ke hankaltar waɗannan ayoyi ba sai masu tunani da tafakku wanda zai kai hankalinsa zai tunani sai zai ce ne to ne dabi'a ne ya aka aka samu da dabi'a ba ruwansa zai kai hankalinsa ya tunani amma da zai kai hankali ya tunani to da zai san cewa ba kowa ke wannan ba sai Allah kuma wannan babba alama ce da hujja cewa Allah shi kadai yake kuma yana da cikakken iko kuma shi kadai ya cancanta a bauta ma shi kadai ya cancanta a wayabo da tasiri Thank you. Allah ya ce wa min ayati haka dan yana daga cikin ayoyin Allah ba wanda shi ne na farko min ayati an khalaqakum min turab wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan na uku wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana daga cikin ayoyinsa kalamomin tabbatar da cewa Allah na nan kuma shi kaɗai yake kuma shi ke da cikakken iko shi ke da cikakken ilimi da hikima shine halittar da yawa sammai da halittar sammai da ƙasa daban aya ce mai zaman kanta haka nan tsayuwarsu tsayu su tsaya yadda aka yi su ba tare da motsawa ba tare da faɗowa ba shi ma wata aya ce tana tanta bai wani aya ce a taɓo sama wani abu da amurka wanda da bana Allah ya rike su ba to da ba za su yi ba da haka halittar aya ce mai zaman kanta inda Allah ya halitta sama duba ga girman sama da kaurin sama da nisan sama sannan kuma ba ka da wani masokari da ya sokare ka sannan kuma shekaru aru Ba ka taɓa ganin ta tsatsage ko ta ɗan samu matsala ba duk baka taɓa ganin wannan ba sannan abubuwan da Allah ya sanya mata rana da wata suna ta tafiya bisa da tsari da Allah ya tsara su a kai su ma baka taɓa samun an samu wata matsala ba an da yau ba ta samu matsala a rana ba ta fito ba ko rana ta samu matsala yau ba za ta fito ba ko ta fito amma ta ci karo da wani abu a hanya ya haka hasken ya samu matsala sai ba a samu rana ba ka taɓa zuwa ko ka da an ce an yi wa mutane announcement cewa ku yi haƙuri za a dawo za a dakatar da rana ba saboda ka da duka da aiki za a mata sami ka ga ta kawo rana sami kuma da daga cikin hikimomi na Allah da ƙarfi da iko da kudura da ilimi na Allah haka nan ƙasa Allah ka sa shi ana sallah shekaru da shekaru komai duk nauyi kanka da aiki duk irin da ake kanka da aiki haka nan duk wasu abubuwa kanka da ba taɓa jin an samu matsala ba duk wannan na da hikimomi na Allah da abubuwan da Allah ya halitta ita wa kaddara fiha aqwata da wannan awara da fiha wa kaddara fiha aqwata waɗannan abin da albarkatun da Allah ya sanya a bayan kasa duk suna a tsoro ka noma ka shuka abinci ka samu duk inda kake Allah zai azurta ka duk inda kake Allah zai ajiye in ka a wani wuri ba yau da kai arzikin mutum ya taho daga wata kasa bayan da za mu samu abinci sai a kawo mana daga wata kasa daga turai kada da za mu samu matsala a ce ka zanna ake kawo mana motoci haka ake kawo mana abu ba mu da yadda za mu samu abinci sai mun jira an kawo mana daga turai kaga da mun halaka ta ba su yi da kuma ba ma ba mu daidai da su ko ba mu doka ba mu ba to ba mu da su amma Allah zai bada doka a kibi kuma ya bada kuma kana kofar gidanka inda kake zaune ka noma Allah ya ci da kai ba tare da sun sani ba ka zauna da hikima ce ta Allah Allah zai halarci wannan kasa hakika yana da iko wannan kadai ya isa mutan cewa Allah ta'ala yana da iko afala yanzuruna ila rijli kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف قطعت هو أنا ما فصلوا لكم كلوا أنا أبوه za ku san cewa Allah ta'ala shi kaɗai yake kuma masa kuma yana da Allah ya inna fi zalika la ayatin cikin haka alistar sammai da ƙasa haka ne ko waqtilafu alsinatikum wa alwanikum haka nan daga cikin ayoyin Allah sabawan harufan ku da launin sabawan harufan ku da yawa daga cikin malamin fasara sun tafi akan cewa sabawan harufa na harshe na magana na yare wannan yaren sa Bahaushe wannan Bafulani ne wannan Kanuri wannan ne wannan Igbo wannan kabila kaza wannan Bature wannan Bafaranse wannan ne wannan Balarabe wannan eh, baturke wannan bakwarbe kowanne da irin yare kala-kala Allah kaɗai ya san iya adadin yare da nake duniya sai Allah ya rarraba wannan an hikima ce ba ya zaɓi waɗannan ya ce ga yaro waɗannan ga naku kuma ba kai ke zaɓin yare ba sai dai ka tashi ka ga Allah ya sanya ka cikin yaren da shi ya so ba wanda ke so ba ko kai ka fito ka zama ɗan yare kaza in ba kai Allah ya fito da kai ba ba ka iya sai kika koya amma dai sanya yaren rasa ko wani hikima ce ta Allah wace abin da ake nufi abu guda amma kowane yare da irin lafazin da za su ba mu wannan abu kuma ya nuna masa Allah kira mutane aka taru aka ce ku zo ku zauna a zo a tsara a fitar da yare rika ku waɗannan daga yanki kaza zuwa yanki kaza an ba ku yare kaza ku zo a koya musu ga abin da za ku dinga kiran itace ga abin da za ku dinga kiran gida ga abin da za ku dinga kiran gari ga abin da za ku dinga kiran ruwa na ba za ba zai shawara da mutane ne za su tsara wannan ba za su iya tsara amma Allah ta'ala ya tsara ta baki da dije ka ji wani daga ina ka samu yaran ya aka yi yaran kan nan suka babban har wasu suna bin kididdige suna gano tushen wasu yaran a ce da yare kaza da yare kaza da yare kaza da yare kaza tushen su guda ne saboda sun haɗa kan asali kaza da kaza da kaza da kaza kuma ga kusancin yanayin matsugunansu, su garin su yi kusa sannan kuma ga yanayin yaren ma suna kama da su kamar yaren su da yaren faransanci ba haka irin waɗannan duk wani abubuwa ne da malamai suka yi ta bincike amma ba a iya gano a lokacin da aka sami yare ana iya ganowa cewa gari kaza an gina shi ne saboda wani daga cikin mazauna gari kaza ya yi wa sarkin tawaye sai ya koma shi ya gina gari kaza kama ma iya ganowa ya akai aka samu yare shin shi ya sa yaran ya ce wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza ya akai haka wannan abu ne da ba da iya shi ya za ka cikin wannan hakika akwai hikima wasu malamai suna cewa abin da ake nufi da istilahu al-sinatikum shine sabanin harshen gurin magana za mu murya ta bambanta muryar wannan ta bambanta da wannan ta wannan ta haɗa ta wannan ta yi ƙasa ta wannan ta yi jiranta wannan yanayin maganar wannan da yanayin sautin mali duk wannan na daga shi wannan yana daga ciki an gane tunda cewa ikhtilafu al-sinatu duk wani abu da zai nuna bambancin ku ga harshen yana daga cikin aya ta Allah wa bambancin da ya fi bayyanuwa na yare ko ko bambanci na yanayin magana da furfin magana ko waɗannan na daga cikin ayoyi sannan wa alwa da kun da launin haka wasu daga cikin marari wasu jajaye wasu bakaci wasu bai zalika duk hikima masu ta ya zo a hadisi a ɗan sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi yace Allah ya halicci annabi Adam ne daga wata damƙa da Allah ya yi wa kasa daga kowane bangare na ƙasa. Allah ya dafi kasa sai Allah ta'ala ya halitta annabi Adam daga wannan da wanda ya hada da kowane irin launi da kowane irin yanayi na kasa Allah ya ya halitta annabi Adam annabi ya ce fa ya banu amma banu Adam ala qadaril ardi sai ɗan adam suka fito bisa ga launin kasa daga cikinsa akwai farare kamar yadda cikin ƙasa akwai faran ƙasa daga cikinsu akwai jajaye kamar yadda cikin ƙasa akwai jar ƙasa haka nan daga cikinsu akwai baƙaƙe kamar yadda cikin ƙasa akwai baƙar ƙasa haka nan akwai bai da zalika akwai ruwan ƙasa akwai yadda kaga kala na ɗan adam to akwai wani kala wani yanayi na ƙasa wanda ita ke da wannan kala ya ce su da haka ya zama da banu adam ko al'adari na shiga ya ce haka za a gan su wa minhum al-abyad wal ahmar wal aswad wa da zalika yace haka da minhumul khabith wal ayyib ko wadanda suke muna nani masu mummunar manufa da mummunar zuciya akwai kuma wadanda suke nagari masu taushi masu imani haka nan yace wa minhumul zahalu wal hazan akwai wanda yake da taushi game da kasadin kaga kasa wata kasa laushi ne da ita haka nan kuma idan wasu na da laushi da taushi da taushi wurin yanayi da wurin zuciya wata ƙasar kuma ƙarfin siya ne da ita haka nan kuma ‘yan adam wasu na da ƙarfin siya da ƙeƙashewar zuci da ke haka da biyar ‘yan adam ce ko wannan hikimar ce da Allah in ba Allah ba ba da iya yin wannan malam ibn kasir da ibn qurrabi sun kawo cewa ciyar da kaga mutane sun yi kama da juna ko ta ko ina da sai ka samu Allah ya raba su ba ka samun mutum biyu yi kama da juna ta ko ta komai da komai ba ka samu na iya kama ta fuska amma su bambanta ta har eh, sauti suna iya kama ta su bambanta ta ɗabi'a daga wani yana da ɗan sauƙin hali wannan kuma yana da taushin hali duk yana da ko yan biyu wanda ya zauna da su yana iya bambance su da yanayi za ga wani da tsantsaye ne wani kuma fitinanne ne sangararre duk irin waɗannan abubuwa yake sai ka samu Allah ya bambance su ta wani wuri wanda yake duk in aka lura to za a gano wannan ba Allah ba ba ne daga lokacin da balanta na yanzu da aka gano masama shine wannan ya tsakanu da wanda shi ma sun tabbata ba ka taba samun mutum biyu wanda zanen hannun ya zo iri guda za a so a tantance babban abin da ya tantance mutane shi ne wannan zanen Haka kaga hikima ce a ta irin mutanen da Allah yake alinta tun na da har na yanzu har kiyama ta tashi kowanne Allah ya masa zane a hannu kuma zanen wannan zai kama da wannan haka kuma Allah ba da ne iya yi wannan kadai ya isa ya zama aya ya ce ina fi zalika lalle cikin haka la ayatin akwai ayoyi lil alimi da wannan shi ne kirar hasu hasu ce karanta ta lil alimi da kasar lamu da karanta ta kasar lamu sai ta zama jam'u alim kaga alim shine masani na inna fi zalika la ayatin lil alimina ayoyi ne amma ga waɗanda suke masu ilimi an gane wasu kuma da yawa daga cikin ƙura sun karanta kala ayatin lil alamina ayoyi ne ga talibai su ne alamina jam'u alam amma alhamdulillah rabbil alamina وهكذا ما إن في ذلك الآيات للعالمين آيوين للعالمين الله أعلم Thank you. Allah ya ce wa min ayatihi haka nan ma yana daga ayon Allah wani wannan shine jeri da riya ina ya ce an khalaqa kum min turab wa ina ya ce an khalaqa khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ina ya ce khalaqa samawati wal ard to ga na hudu wa min ayatihi manamukum bil layl yana daga cikin ayoyin Allah manamukum baccin al manamu kuma masdar ne na nama ya namu nauman kaga annawmu shi ne bacci ko ka ce annawm ko ka ce manam kamar raja'a ruju'an da marji'a an gane to da haka yana daga cikin ayon Allah baccin ku bil laili wan nahari dare da yini kuma shine da ayata zo a ne kuna bacci cikin dare kuma kuna bacci cikin yini hakan shi ba a cewa ba a bacci cikin yini gaba da. ana mu kun laili wannan nahari wannan shine fassara ayar bisa da yadda ta zo gobe za a kullum fadlihi da kuma bi dakku ga falalar Allah shi ma kaga ba kayyade ba bi dakku ga falalar Allah kayo bi dakku ga falalar Allah da yini ko bi dakku ga falalar Allah da yi. haka ayatan sai dai jerin ayar nan zaman to wata ta zo sabanin yadda sauran mafi yawan ayoyi ke ba. an gane ita ta wallazi ga alala kuma laila li taskunu fihi wannan hara mubira Allah ne ya muku da zuwa ku duk cikin sa kaga kenan nutsuwa a ina yake samu cikin dare dabdabu min fadlihi kuma cikin yini kamar da yake da allan laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha ja'alna laila libasa kaga dare shi libasa yini shine ma'asha kamar da maza su da kasar wa min rahmatihi ja'alna lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litaskunu min fadlihi ya sanya muku daga cikin rahamar Allah ya sanya muku laila wan nahara dare ne kaga fara ambata dare na ya mutune sai su litaskunu fihi wa litabtahu min fadli sai ka abubuwa guda biyu sai ka mai su na farko ga na farko na biyu ga dare litaskunu fihi sai kuma ga wanda aka fara ambata wa min rahmati ja'ala lakum al-laila da aka kenan laila shine litaskunu wannan har kuma sai kuma ga dare wa litabtahu min fadli ana da fadlan da ka mafi yawan ayoyin qur'ani sun zo da cewa dare shine na hutu shine da bacci shi kuma yini shine da fafutuka da neman aji gane ko amma wannan ayar ke ta zo da cewa wa min ayatihi kun bil layli wan nahari daga cikin ayoyin Allah kun ku cikin dare da yini wabti za a kun da kuma neman ku ga falalar shi ba kayyade ba na neman ku ga falalar Allah shi ba yana kasancewa min laili ko min nahari kaga ayar ba ta da matsala kuma ma'anar ya yayi ne to amma saboda waɗancan ayoyi sai wasu malamai suka yi ta kokarin sai sun karkatar da asalin fassara aya ta kuma ta yi da waɗancan wanda ba lallai bane ko wata aya zama kanta take kuma annabi take bayarwa sai suka dinga masa takdiri imamul qurtubi yana da nashi takdiri na musamman zamakshari shi ma yana da nashi takdiri na musamman amma duka dai sun da fasara sai ta koma ta ba da cewa bacci a dare yake yini kuma shine da yake ga abu fada zamakshari sai ya kaddara cewa takdirin ayar kamar ya zuwa kasar zaka sai ya ce wa min ayati manamukum bil layli wannan ayaba min ayati manamukum wa ibtiga'ukum min min ayati manamukum wa ibtiga'ukum min fadli sai tira bil layli wal nahari daga nan sai ka hada manamukum da ibtiga'ukum min fadli sai kawo layli wal nahari daga baya sai sai an yi takdiri an yi ta'dili haka da ya kawo wa min sai mai ci allafu wal nashr murattab irin na suratul qasas قال جبر رحمة جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لليل ولتبتغوا من فضله كنهار لما يتقدر عيسى من آياتي منامكم وابتغاؤكم من فضله yace manamukum sai bilal ya koma ga manamukum shi kuma wannan hari ya koma ga ibtiga'ukum min qadar wannan shi da tafsirin da makkah shi ba kun da yace min ayati manamukum bil layli shi kuma wasu ga fajar shi ya koma mata alhari duk da takadiri ne wanda ba a da bukata zuwa gare da Allah yake cewa da Allah kuma lalle da suna fihi bai nuna cewa kwata kwata ba ku da su sai a cikin dare ba da yace wa da Allah kuma nahara ma'ashan bai nuna cewa lalle lalle kwata kwata babu inda za a tsada bidar abin da zai da yi ba kuma muna ganin wasu ina abin jinsu da dare ne zai tafiya aikin sa da daddare a samu kuma da iri ya zo ya kwanta a gida wani kuma da iri yake tafiya neman abincin sa kaga da dare sai ya huta kuma haka nan akan yi baccin kana akwai baccin kai dula wanda duk wanda da garuruwan masu zafi wanda suka fi mu zafi irin yankin kasashen larabawa lokacin tsananin bazara a ya zama ɗabi'a kana kasashen larabawa aka ce maka an yi sallar azhar zuwa al'azhar har gari za ka ga yayi shuru saboda mafi yawan mutane sun shirya gida sun kwalla kada sun saba da wannan bai ba a ce ana bacci da yi. ba a cewa kwata kwata mace da dare ya ku kunga aya ta ta sai dai wa min ayati yi manamu kullum laili wal nahar daga ayon Allah baccin da kuke yi da dare da kuma baccin da kuke yi da yini duk kuka yi bacci a cikin haka nan wabce ga ukun min fadlihi da bi dakku ga falalar Allah ita ma tana kasancewa cikin yini tana kasancewa cikin dare kar nan aya ta yi daidai jerin ya tafi daidai ta buƙatar a gabatar da wannan a cikin da wannan dan sai an daidaita daga waɗancan ayoyi waɗancan ayoyi bayanin su daban wannan aya bayanin ta daban abin da waɗancan suke faɗi ne abin da yake shi mafi gane amma abin da wannan ta nuna kuma abin da ana samu cikin mutane wasu da yini suke bacci wasu da dare wasu kuma suna yin bacci da yini su yi da dare duk ba da ba a samu kuma wasu bidan su cikin dare ne wasu kuma bidan su dare da yini akwai masu kamfanin da kawai yake aiki ta nufo a haka shi ma bidan su dare da yini wanda suke aiki da shiftin din safe haka bidan su ta koma ta rana wanda suke da shiftin din dare bidan su ta koma ta dare haka kenan kowanne yana da lokaci Allah ya inna fi zalika la ayatin li qaumin yasma'un lalle cikin haka akwai ayoyi ibnu ashur ya kawo wannan tafsir kuma ya fayyace shi da kyau da haka tafsirin da ibn asir ya kawo ya fi tafiya gebe game da yadda ta zo fiye da abin da ta zama kawai ta kawo da shi da ƙurƙun Allah ya sanar cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu ji sai da suka saura suka ji suka yi amfani da jin sannan suke gano wa suke hankaltar waɗanda mutane da ومن آياته Thank you. Allah ya ce haka nan ma wa min ayati yana daga ayoyin Allah ayoyin da ke nuna muku cewa lalle Allah na nan kuma shi kadai kuma shi kadai cancanci bauta haka da cikakken iko yana da cikakken ilimi da hikima wannan shi ne aya ta biyar ya ce wa min ayati yurikumul barqa yana nuna muku walqiya ita ce barqa yuri yana nuna yara kuma yana gani yurikum yana nuna muku walƙiya haufan wa tsama tsoro da da ka walƙiyar da yake nuna muku tana kasancewa a gare ku tsoro da kuma bata nan shi ne malamai suka ce a lokuta daban-daban wasu malamai suka ce haufan a wani lokaci lama'an a wani lokaci haufan idan lokacin da kuke tsoron tsawa irin tsawa da take ta'asiri take barna zama na tsawa ta faɗa kan abu sai tsawa to da kun ga walƙiya kun san tsawa na biyar da ita kuma inda tsawa take yawan barna kaga ana cikin fargaba ba ta ina tsawa za ta faɗa ba saboda tare ake wasu malamai suna cewa tare ake turo su da walƙiya da tsawa amma saboda tsananin taurin walƙiya kafin tsawa ta yi ta samu motsa ko ta yi ita walƙiya ta riga ta walƙa ta take to shi yasa ce kaufan an kuma wani lokaci kuna fatan ruwa wani da wato ga da ruwa ba ya ku ga walƙiya kaga sai ku dinga murna cewa ga alama na cewa za a shayar da mu ruwa kaga kenan kawai a wani lokaci an a wani lokaci haka nan ma sun ce ma'ana kawai wa sama'an a wani yanayi daban-daban sun ce kawai a lokacin da kuke yanayin halin tafiya kaga matafi yana tafiya bisa abin hawansa tsakanin shi da gari nesa ne wala Allah yana tafiya sahara inda babu wurin kafewa haka da ya ga walkiya to hankali ta tashi ne sai ji tsoro cewa idan ruwa ya barke ga shi kan hanya kaga zai wahala zai shiga dukan ruwa sannan kuma bai san abubuwan da za su jike na kayansa ga dai wahalhalu ne da zai shiga idan ruwa ya barke yana kan halin tafiya shi ko dama'an ga wanda ke zauna a gida ga wanda ke zaune a gida zai halin tafiya ya san yana da mafaka idan ruwan sama ya sauka kuma da ya ga ruwan sama yana murna da fatan Allah ta'ala zai shayar da shi ruwan sama a samu arziki da ba zuwa shi ne da ma'ana Kuma aka kowane ma'ana ko dai lokaci ba daban a lokuta daban sannan kuma koko a yanayi daban amma ta ala ayi halin ba ana nufin a lokaci guda kaufan wa zama وينزل من السماء ماء kuma Allah sai ya saukar da ruwan sai ya saukar da ruwan sama da sama wa yuhyi bihi al-ardh ba'da mawtiha sai ya rayar da kasa da wannan ruwan shi ne bihi kaga jirin bihi yana komawa ga ma'an wannan da wannan ruwan da ya saukar da sama yuhyi al-ardh sai ya rayar da kasa ba'da mawtiha bayan mutuwarta mutuwa kasa shi ne bushewar hakukuwan da ke kanta da karkaryewar su ta mutu idan Allah ya saukar da ruwan sama sai ta samu sabuwar rayuwa sai ta bunkuro sai ta tsirar da tsiro sai ta yi rayuwa inda fi zalika lalle yin haka cikin yadda Allah ke aiko da walƙiya ta ba da tsoro a wani yanayi ta ba sanya fata a wani yanayi kuma cikin yadda Allah ke saukar da ruwa daga sama sai ya rayar da kasa da wannan ruwan bayan mutuwar ta bayan mutuwar ta Allah ya kalle cikin wannan shi ba akwai ayoyi amma ba ga masu hankali sai wannan ke sa hankali ya nutsu ya gano cewa ba kowa sai in haka ba sai Allah kuma lalle Allah ne yake yin haka ya kamata ya zama ne domin da shi komi ne da ba ba za ta baro la samu matsala sannan kuma lalle yana da cikakken iko domin sai da iko ake wannan yana da ilimi sai da ilimi ake waɗanda abubuwa yana da hikima sai da hikima ake waɗannan abubuwa ya zo ya da ce ba da ya ɗai ba mu to da sauran aya ta karshe da ya kawo min aya ta da ta shiga amma kuma ga lokaci ya yi ana iya ta gurgurda ko bari mu yi ta abu da sai mu tsaya wannan ومن آياته Allah ya ce wa min ayati haka nan ma yana daga cikin ayoyin Allah wannan ita ce jerin aya ta shida yadda aka fara muna ya ce ya kalaba جعل خلقه من تراب وما جعل خلق لكم من انفسكم ازواجا في خلق السماوات والارض في ونامكم بالليل والنهار كي البركه البرق في ونشر الشرع ان تقوم السماء والارض بامره خلق هنا اصاب من ايه خلق السماوات هذا في السماء حتى ايه سيدنا من كذا sannan tsayuwar kuma tsaya ba ta motsawa ba ta faɗowa ba ta tsagewa ba ta tsuwa duk wanda na da cikin wata hikima ce aya ce mai zaman kanta ya sa ce mai aya ce an ta kuma sama ko wani abu mai abu sammai da kasa su tsayu shi ne ta kuma ma'ana tsayuwa tabbatuwa ba da ke fasara in tabbatu in tsayu kamar yadda Allah ya tsaye ina cewa inda Allah ya tsaye samawati wal arda an tanzo Allah ke rike su Allah ke rike da su da sun mutu kuma suka mutu ba ga iya roƙo su ne yace wa yumtiku samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi yana rike da kuma gudan ka ta faɗo kasa domin bai rike ta ba sai ta faɗo da haka Allah ke rike da sama to da ka tsayuwar sama da ƙasa na daga cikin ayoyi na Allah da hikima ta Allah da iko na Allah ina da ثم إذا دعاكم sannan idan ya فمن إلى جيرا daga ƙasa. لا أنتم تقولون إلا هو كنا متوحد ما لم الله رسول تنجي من الأرض أنا أقوم وتخرجون ثم إذا دعاكم إذا يكراكم إذا أنتم تخرجون من الأرض إلا كنا متوحد ليس بين من الأرض هو تخرجون فهو دعاكم أغاني أول إذا دعاكم من الأرض كلا ذي معنى يمن إلا كلا يزوم مصر inda suka jiwo kiran to daga ƙasa suka yi kiran to za ka shine min al'adu ya shari ne idan Allah ya kira ya yi kira mutane to wani kenan za a fito wannan shi ne kira bayan Musa, ƙaho na biyu bayan Musa, an Musa ƙaho na biyu to Allah zai kira shi kenan kowa zai ya fito ya gani ko in ke to yau mai ruku a cikin da bihamdi ranar da zai kira sai ku ansa كل حنفة وشيء إذا يقول الله لنا القيامة ولا تدخل ولا لا تدخل إني ولا تعالى إذا أمر على خير أنا بأمر على إن شاء الله وألا كيف بسيب الأورى وله من السماوات والأرض كل له خالق Thank you. sallah da wando ba shi da matsala abin da ake magana da wando shine fita da shi waje saboda wando yana surar da surar mace amma da mata ta sa wandon ta rufin jikinta da jarrajiya da kuwa ba a ganin wannan ta kaga shi kenan ko ko sai na ta rufe da hijabi dama abin da ba a so wando na da cikin abin da ke surar da sura musamman da ya masu guda ka kasa ta fita da shi amma tana iya saka wando ta zauna a gida da bai tafi mijinta tana iya saka wando da lullube shi da doguwar riga inda ba a maganin wannan ballanta na ga tsurar jikinta ta fita waje tunda ta fita lullubin jikinta kawai ake gani ya lullube mata jiki haka nan tana iya saka wando da lullube jikinta ta kuma yi sallah wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب wa والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته